ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. Shirin namu na yau zai karkata ne zuwa ƙasar Ghana inda muka ji ra'ayoyin jama'a game da ɓangaren ilimi da kuma shawarwarin da za su bayo wa sabon shugaban ƙasar ta Ghana. Ba tare da na ja ku da nisa ba zan miƙa shirin ga wakiliyanmu Hawwa'u Abdulkarim da fatan za a yi sauraro lafiya. Ilimi yana da matukar muhimmanci wajen ci gaban kowace al'umma kuma a Ghana an samu ci gaba mai kyau. Tun bayan samun 'yancin kai, gwamnati daban-daban sun gabatar da manufofi domin inganta samun ilimi, ingancin koyarwa da gine-ginen makarantu. Gwamnatin jam'iyyar NPP ta yi suna da manufofi na Free Senior High School wato Free SHS wadda take ba wa ɗalibai dama zuwa makarantar secondary kyauta wanda ya karfafa yawan ɗalibai da ke samun damar zuwa makaranta ba tare da shan wahala ba. A ɗaya bangaren jam'iyyar NDC ta mayar da hankali kan ƙara gina manyan makarantu irin su E-Block School domin samar da dama ga yankunan karkara da marasa galihu. Duk da irin wannan kokarin kowane bangare ya fuskanci suka kan wasu matsaloli da suka shafi aiwatar da manufofi da kuma ɗorewarsu. Yanzu haka bayan zaben shugaban ƙasa inda aka zaɓi John Dramani Mahama a matsayin shugaban kasa mai jiran gado al'ummar ghana sun bayyana ra'ayoyinsu kan ilimi kafin a rasar da shi suna ba shi shawarwari kan yadda ya kamata ya mai da hankali wajen bunkasa ilimi a waɗin mulkinsa mai zuwa mun tambayi jama'an gane ra'ayoyinsu kan ilimi da shawarwari da suke da su ga shugaban kasa mai jiran gado ga dai abin da suke faɗi. Tun sunana Samira Yahya Abdulrahman jami'a hukumar ilmantar da 'yan kasa. Ina taya muhammad murna kuma ina yi mai barka da wanga zabe da ya ce a kasan Ghana. Kuma sako na Majon muhammad Mahamma matsayi na as jami'ar ilmantar da 'yan kasa ne a lokaci kamfen shi ya yi ma 'yan kasa alkawali da dama aka duba a bangare ilimi a bangare tattalin arziki kamar yadda ya yi ma 'yan kasa alkawali insha Allah ya zo ya yi ya duba ya cika alkawali da ya yi ma 'yan kasa. Eh, sunana dr muhammad sadat ni malami ne a ga jami'a a ghana da ake kiran shi university of professional studies a department communication studies a shawarar da zan ba wanga gwamnatin da aka zabe shi na john dramani mama shine a matsayi na malamin jami'a Kinga ga free shs da ake yake gudana yanzu gaskiya dai manufan shabu mai kyau ne amma lalle kan da ake gudana da shi shine bai da kyau don akwai wanda ke zuwa JHS yawanci suna biyan kudi da yawa especially wanda suke kai yaran su private schools don shi su zo SHS kasu biya kudi ina ga gara ina bai yi ba saboda shi ni dai inda an ya a zabi waɗanda ba su da karfin biya da wani ya taimaka mana sosai kara yi shi kamar hosil kowa ya je free don shi ni gara ina da bai ci a bari ya zama kita ma kowa ba sunana masud na magana a birnin kasuwa ghana da nima abin da shawarar nake da shi fari John Mahama ne shine game da ilimi. Babu ilimi ba mutum, ilimi na mutum. Yasa da ya sa himma akan ilimi musamman matasa a nemi ilimi ilimi zai ta mu duniya da lahira ba sai ma ilimi na buku ba akwai ilimi na ayyuka da yawa na koyo aiki da ababen da daidai ya bari rayuwar mutum da ya yi sauki da neman shawarar da ba shi ne ya yi kokari ya kokarta ya sa himma akan ilimi musamman na matasa. Mai magana Jamila Ahmad daga Kumasi Ghana. Uh, Watan babban shawarar da zan ba wa shugaban ƙasa wanda aka zaɓe shi a ƙasar Ghana a wannan karo a Mr. John Dramani Muhammad President elected kuma na ƙasar Ghana shine alkawari da ya yi wa matasa musamman ma ta fannin ilimi to ya yi wa Allah ya cika musu alkawari saboda ya ga yadda aka yi ya ga gwagwarmayar da matasa suka yi wurin cimma burinsu me burinsu kuma shine kawo john dramani muhammad to kai ƙasa a gwiwa wurin ganin ya inganta musu ilimi sunana hajj abdulmanan abdulrahman ni ne president coalition of muslim organizations ghana To muna gaisuwa da President elect for the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama. Kuma muna fata shanin education wato shanin ilimi kenan. A cikin manifestonsa ya zana abin da in ya zo mulki zai yi ma musulmai wato shi ne zai kafa an islamic university kuma malumman da suke gwada arabiya ya kuma kara musu karfi shi yasa abin da muke fata kenan in Allah yadda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana muhammad sa'id shugaban kungiyar hadin kan hausa da hausawan duniya jihar dramani muhammad muna maka fatan alkhairi ina da shawara da zan baka a daidai wannan lokaci ka kamar yanna ka sani free education ya inganta rayuwanka kuma kai mutum ne da kasan muhimmancin ilimi to muna kira zuwa gare ka wannan free education da tsohon shugaba ya fara muna addu'a kai ma ka zo ka dora da gyare gyare na za ka yi saboda gana ta samu ci gaba a wurin ilimi saboda ilimi shike hana ta'addanci shike sa shike kawo saukin fadace-fadace da sauran shi a cikin zangonnan mu na kasan gana da kuma kewayen gana baki daya sunana Muhammad Ali na farko dai mun ce alhamdulillah da aka yi zaɓe lafiya a ghana eh, abin da mu ce dai ne batun education gaskiya ghanaian youth in ka duba from 2016 to 2024 ka duba education system education system kana gan kaman muna fall behind wani lokaci in ka duba the whole africa mutane na zuwa ghana a duk karatu amma abubuwa ya sake yanzu yana da wuya ka ga yara sun zo gane karatu aha shi sa ni na da of the view that wannan free education it should be progressive a yi skimin da waɗanda ke da kuɗi da dai afford ya biya waɗanda aka gan kamar da extremely ba su da kuɗin biya kuma shi a fine way da da subsidize mu sannan a duba quality education in ka duba infrastructure schools ba su da yawa yara suka je school a ce wai kamar after two three months sun komo gida wani kuma ya koma sunana Ahmad Yushau. To ni na wa shawara da ba bashi sabon shugaban kasa ko kuwan ce president elect na a kasar Ghana yanzu haka murna da muke yin duka amma fatan da muke yin shine ya kula da yanda da gine-gine makarantu kuma wuraren da ya bar a baya da ba su kula da shi ba dukkanin shi ya kokari ya complete wa'annan project sannan ma a zo a yi batu na free education kan gaggawa kamar yadda ake sai domin yana mai wa'ancan Tun tafi da economy nan da kan gaggawa sauri-sauri ba tare da sun bibiya me ke damu mu me muke bukata a farko ko kuwa ina ya kamata mu saya a farko ko me ya kamata mu yi farko bisa tun da ya dawo Allah ya komo da shi ya bashi nasara ba ya kamata shi ma ya dubi wa'annan ababa ababa da ya dame mutan Ghana to masu sauraro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na yau zai daga aya a madadin bakin namu da kuma mu a kasar Ghana Hawawu Abdulkarim faniya. sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku baban Prince labaran cewa a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku.